Rundunar sojin Najeriya ta jaddada kwarewar sojojinta wajen kakkaɓe burbushin 'yan ta'adda da sauran ƙungiyoyi da ke ta da ƙayar baya da barazanar tsaro a ƙasar. Hafsan hafsoshin Najeriya Laftanar Janar Faruk Yahaya ya bayyana haka a ƙarshen gasan harba ƙananan makamai da runduna ta uku da ke jas ta karɓi bakuncin sauran rundunoni bakwai da ke Najeriya. Hafsan hafsoshin na Najeriya Laftanar Janar Faruk Yahaya ya ce horar da dakarun zai ba su ƙarin kwarewa don yaƙi da kawo ƙarshen matsalolin tsaro a ƙasar. Kin san cewa harbi shine mafi kusan a ce mahimmancin abu na wannan aikin. Shi ya samu take ɗauki da bindiga. Ana so in yi harba ya samu. so kaga wannan kwamishin da an kai kenan yana ƙoƙarin ingantar da harbe-harbenmu. Waɗanda sun gazo sun kai wannan abu ba su kaɗai sun kai training ba. Kowa ya training inda ya fito amma waɗannan su suka zo su wakilci a kamar division nasu bancinsu kowa a division ya yi wannan training kaga kenan mun samu ci gaba da ƙarin ƙwarewa ta harbe-harben da muke kuma an ba kowa isasshen albarushi don ya yi wannan abu kaga in Allah ya so da wannan za mu samu ƙarin nasara insha Allahu ga ayyukan da muka yi. Gasan harbe-harben sun hada da harba bindigar AK-47, pistol, machine gun da sauran ƙananan makamai. Hafsan hafsoshin na Najeriya ya ƙara min haske kan irin nasarorin da aka samu kan yaƙi da 'yan bindiga a Najeriya. Arewa maso gabas, arewa mana maso yamma da tsakiya duka muna nan muna kai muna aiki. Ba a ƙare ba sha'anin tsaro babu inda yake a ce ɗari bisa ɗari an kammala shi. amma muna samun wannan sarori ko ina gwargwaron hali kuma insha Allah za mu ci gaba ƙarin samu abinda kawai muke bukata mutane su dinga ba mu ƙarin goyon baya don waɗannan 'yan iskan ba da sama suke ba an san su an gan su an san inda suke in an kawo labari kamin su aikata azar su kaga sai mu same su a barbari sai sun yi sun kare sannan a kira mu tun da kaga soja bai yiwa yana ko ina ko ina amma inda muke in an samu labari kamin abun ya faru kaga da mu da sauran mutane sai da karfi da karfi sha'anin tsaro sha'anin da ya dami kowa da kowa so in ka ga wani abu kai ma ka ce wani abu rundunonin da suka shiga gasar sun hada da runduna ta ɗaya da ke kaduna runduna ta biyu da ke ibadan runduna ta uku da ke jos sai runduna ta shida da ke fatakwal sauran sun hada da runduna ta takwas da ke borno sai kuma runduna ta tamanin da ɗaya da ke lagos runduna ta tamanin da biyu da ke inugu sai kuma shalkwatar rundunar da ke abuja A ƙarshen gasar, shalkwatar rundunar sojin ne ta kasance na ɗaya a iya harba makamai. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.